maraba zuwa sashen kishin kai sunan babinmu na yau matsoraci baya zama gwani a yau za ku je mu ɗauki da labari ne akan mutumin da ya kasance shine dan adam na fari da ya dasa ƙafa akan wata a ƙarƙashin wata hukumar ƙasar amurka mai suna national aeronautics and space administration wacce aka yi wa laƙabi da suna nasa ita wannan hukuma aikinta nazari da bincike akan sararin da yake wajen wannan duniya tamu da kuma bincike akan fasahar tashi sama ta hanyar amfani da na'urori ilimin muka da makamantansu tun da kun gane yanzu zan dawo da ku kan batun wannan mutumi wanda ya fara dasa kafarsa a kan wata shi wannan mutumi ya kasance ɗaya daga cikin mutane uku waɗanda hukumar nasa ta yi musu horo akan wannan atisayi da za su gudanar a ƙarƙashin wata tawaga mai suna Apollo 11 wato na sha ɗaya kenan wanda ke nuna cewar an samu wasu Apollo Apollo ɗin kafin a samu na sha ɗaya wanda shine Apollo 11. Wannan Apollo Apollo na baya yunkurinsu na zuwa duniyar wata bai samu nasara ba a haka har aka kai tawaga ta Apollo 11 tawagar mutane uku masu sunaye kamar haka Buzz Aldrin, Michael Collins da kuma Neil Armstrong waɗanda hukumar NASA ta ba su horo a fannin sarrafa jirgin zuwa duniyar wata sarrafa tufafin da ake sanyawa a duniyar wata da dai sauransu bayan kammala ba su horo an sanya rana a wacce za su je duniyar wata jama'a sun kagu ana ta tunanin me zai je ya dawo anya za su kai labari in kuma sun kai labarin zuwa to na dawowa fa haka dai kowa da irin tunaninsa ranar ta yi suka zo suka gabatar da jawabi na bankwana ga ƙasa kan cewa ko me ya faru da mu mun ji mun gani mu dai abin da muka sani kawai shine wannan abu za mu yi shi ne domin kamar tabar ƙasar mu mun gode saboda haka suka shiga cikin wannan jirgi ko in na'ura na rocket domin zuwa duniyar wata sai aka fara girge daga nan sai rocket ya tashi ya yi sama da wani irin gudu mai ban mamaki yayin da ya keta labulayyan sama na atmosphere troposphere stratosphere mesosphere thermosphere exosphere har sai da suka fice daga wannan duniya tamu yayin da nan an yi jigon saboda ba san wani hali suke ciki ba can bayan wani lokaci a ɗakin sadarwa na hukumar nasa mai ɗauke da ɗaruruwan jama'a sai ji suka yi a lasfika an ce jama'a mun fice lafiya nan take sai ihu da shewa ta murna a haka dai ana magana da su har suka isa kan wata jirgin su ya sauka akan kan doron wata to a daidai na an samu rabaraban raban batutuwa dangane da abin da ya faru gaba da ya sanadiyar kasancewar wanda ya fara sa kafa akan wata ya zama na farko amma a wannan labarin da mu muke baku ga yadda dai abin ya kasance daga ɗakin iko da sadarwa na hukumar nasa mai umartar waɗannan mutane a yayin da wannan jirgi yake kan doron wata ya ba da umarni kamar haka Buzz Aldrin ina umartar ka daga fita Buzz Aldrin da ya ji wannan umarni da aka ba shi sai ya yi shiru bai amsa ba kuma bai fita ba a cikin kansa yana tunanin cewa idan na fita ban san me zan tarar ba ba wanda ya taba zuwa idan na bude iska ta ɗauke nafa idan na bude wasu halittu a wajen suka kama ni fa bai ce komi ba kuma bai bi umarnin da aka bashi ba mai umartar su sai ya sake bada wannan umarni ya ce boss aldrin umarni na baka ka fita hallo dai boss aldrin ya yi shiru bai bi umarnin ba kuma bai ce ba zai bi ba hallau aka sake jin shiru a karo na uku sai mai su ya ce neil armstrong umarni na baka ka fita ba tare da jinkiri ba ba tare da tunani ba ba tare da tambaya ba Neil Armstrong kawai sai ya bude kofar wannan jirgi sai ya fita jin sauka kafarsa kake akan wata shikenan a daidai nan ya kafa tarihi ya zama mutum na farko da ya sa kafarsa akan doron wata kuma har yau duniya bata manta da shi akan wannan al'amari ba shi yasa ake cewa matsoraci baya zama gwani in dai kana kishin kanka kuma ka da kanka ka tsaya a kan kaifinka kada ka ji tsoro ka cimma burinka ba tsoro ba lalaci ƙarshen wannan babi namu kenan na kishin kai ni babban mutum nake cewa na gode